a yammacin ranar Alhamis talatin ga watan Yuli na shekara ta dubu biyu da ashirin. Rahotanni sun bayyana cewa waɗannan bama-bamai sun tashi ne a mabambantan lokaci, mintuna kusan goma aka shafe tsakaninsu. Waɗanda suke wannan yankin sun ce bam ɗin fari ya tashi ne a unguwar Gunge da kimanin ƙarfe shida na yamma. Ɗayan bom ɗin ya buga ne a wurin wani sai da motoci da ke cikin babban birnin jihar Borno, ‘yan mintuna bayan tashin bom ɗin farko. Kwamishinan ‘yan sanda na jihar Borno, Muhammad Datsu, ya shaida wa manema labarai aukuwan wannan mummunan lamarin, inda ya shaida musu cewa mutum biyar ne suka mutu. Jami'in ɗan sandan ya tabbatar da cewa ƙungiyar Boko Haram ne ta kai wannan hari a jihar Arewa maso gabas kuma an rasa mutane biyar.